masauraro sauraro Assalamu alaikum kanmu da saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya na wannan makon tare da ni Ahmad Abba shiri da ke tabo kaɗan daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a mako mai karewa daga nan sashin Hausa na Radio France International arafai A cikin shirin namu na wannan mako za mu je kasar Amurka mu ji yadda Majalisar Wakilan kasar ta tsige shugaban kasar Donald Trump Majalisar Burtaniya ta amince da yarjejeniyar ficewar kasar daga tarayyar Turai. A Faransa zanga-zanga da yajin aikin ma'aikata kan dokar fansho ya fi ɗaukar hankali. A Najeriya ma batun fansho da kuma kuɗin da Majalisar Dokokin ƙasar ta ware don gyaran majalisar sun haifar da ku ce. Idan muka je jamhuriyar Nijar za mu je da kasashen yankin Sahel suka yi alkawarin ɗaura ɗamara domin yaƙi da ta'addanci bayan jana'izan dakarun Nijar 71. idan da sauran lokaci za mu leƙa jamhuriyar kamaru da sudan da kuma ƙasar gini madalla bari mu faro shirin daga ƙasar amurka a wannan mako mai karewa majalisar wakilan amurka ta kada kuri'ar tsige shugaba donald trump daga mukaminsa saboda samunsa da laifin saba ka'idar aiki da kuma hana ta gudanar da aikinta 'yan majalisu 230 suka amince da tsige shugaban yayin da 197 suka ƙi Shugaba Trump wanda shine shugaban Amurka na 45 na daga cikin shugabanni uku a tarihin Amurka da ya fuskanci irin wannan yanayi. Michael Kudisan ya hada mana rahoto a kai. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan sun ce ba su da wani zabi illa ɗaukan wannan mataki na tilasawa shugaba Trump fuskantar waɗannan zarge-zarge na karya doka a Majalisar Dattawar ƙasar, yayin da shugabar Majalisar Wakilan Nancy Pelosi ke bayyana ranar a matsayin mai muhimmanci. Wannan babbar rana ce ga kundin tsarin mulkin Amurka. Shugaba Donald Trump wanda labarin tsigewar ya ishe shi a wajen yakin neman sake zabensa bai yi jinkiri ba wajen mayar da martani. Kasar tana samun ci gaba fiye da yadda take samu a baya. Ba mu aikata ba daidai ba, babu abin da muka yi. kuma muna da gagarumin goyon baya a jam'iyyar mu ta Republican irin wanda ba mu taɓa samu ba. Ita wannan jam'iyya mara biyayya ga doka da ta tsige ne, ita ta kamaci tsigewa dukkaninsu. Shugaba Trump wanda shine shugaban Amurka na 45 na daga cikin shugabanni uku a tarihin Amurka da suka shiga irin wannan yanayi. Kan wannan batu Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da wani mazaunin Amurka Garba Suleiman Krako naka inda ya fara tambayar ko wannan mataki ya bashi mamaki. Wato tsige shi bai bani mamaki ba ba ma ni kaɗai ba. Mutane da yawa Amerikawa sun yi al'ajabin yadda abin ya kasance. Menene abin al'ajabi? Domin ana zaton su demokrat da suke da rinjaye waɗansu za su kauce su ƙi jefawa domin a ah, tsige Donald Trump. Yanzu bayan kammala aikin majalisar wakilai sai kuma me? Wa yanzu abin da ya rage za a je a kai ma Senate su kuma suke da ta cewa ko su kaɗa ƙuri'an cewa eh wannan laifi nashi ya cancanci a cire shi saboda gyara demokaradiyyar Amerika ko ku a'a za su yi son zuciya su ce a'a ba laifin da ya yi ba su ga dalilin cire shi ba wannan laifuffukan da su 'yan demokarar suka kawo na cewa tsige shi ba za su cire shi ba to wannan kuma shine zai koma hannun senate wato 'yan majalisar dattawa na amerika wannan kuri'ar da majalisar wakilan ta kada na zuwa ne watanni hudu bayan da wani mai tonon silili ya yi korafi kan matsin lambar da shugaba donald trump ya yi wa shugaban ukraine volodymyr zelensky kan sai kasar ta binciki abokin hamayarsa dan democrat joe biden sai kasar burtaniya Bayan kayan da ya sha a zaben Burtaniya, jagoran 'yan adawa Jeremy Corbyn ya nemi afuwar magoya bayansa kan gazawar da jam'iyyar Labour ta yi wajen kawo ƙarshen aniyar Prime Minister Boris Johnson ta fitar da ƙasar daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a wata mai kamawa. Sai dai Corbyn ya kare matsayar adawa da shirin na Brexit da suke kai. inda ya zargi kafafen yaɗa labarai da taimaka wajen dakile karɓuwar jam'iyyar tasu ta adawa da ta shekara ɗari. kayan da jam'iyyar ta lebo ta sha a zaben birtaniyar da ya gudana a makon jiya da yi shine mafi muni da ta taba gani tun kafin yakin duniya na biyu yanzu haka dai jam'iyyar conservative mai mulki da ke rinjaye kashi 80 a zaurin majalisar Birtaniya, bayan lashe kujeru 365 cikin 650 nasara mafi girma tun bayan wadda aka gani a 1980 zamanin margaret thatcher koyaya masana ke kallon kayan da jam'iyyar labour ta sha Dr. Hakim Garba Funtuwa ya yi mana tsokaci. abin da ya faru ga jam'iyyar labour ba wani sabon abu ba ne watan in an lura ga abin da ke faruwa tun da shi Jarumin kobin ya zama shugaban jam'iyya an yi ta samun matsaloli kana iya cewa fiye da kashi hamsin na jam'iyyar su cikin ɗari ba su sansa so amma kuma da yake jam'iyya ce ta ma'aikata za ka ga da yawa ma'aikata suna son shi amma ba manyan ba so ya rika fama da wannan matsalar in baka manta ba ya yi yanzu zaɓe uku kenan yana faɗuwa, wanda aka yi da david cameron cameron ya faɗi wanda aka yi da a theresa may ya faɗi ga wannan kuma ya faɗi so za ka iya cewa ba mutum ba ne wanda shugaba da aka kawo wanda zai iya cin zaɓe ba kawai an kawo shi ne don wasu a faranta masa rai ga game da yanzu kawai da masu kayi kawai daga jam'iyyar siyasa daga cikin ya daga shugaban jam'iyya mun ga abin da ya faru ga david cameron mun ga abin da ya faru ga theresa may ko da yake ba ita ba immediately bane da ta sha kayi a majalisa wajen sau uku shi yasa ta sauka a halin da ake ciki majalisar birtaniya ta kada amincewa da kunshin yarjejeniyar ficewar kasar daga tarayyar turai wadda za ta kawo ƙarshen takaddamar tsawon watanni kan makomar alakar kasar da kungiyar tarayyar turai nan gaba daga birtaniya bari mu leka makwabciyarta faransa inda dubban mutane ne suka fito kan titunan biranen kasar don ci gaba da yajin aiki da kuma zanga-zangar adawa da sabuwar dokar fansho lamarin da ya yi matukar gurgunta al'amuran yau da kullum a sassan kasar duk da cewa lamura na neman rincaɓewa a kasar gwamnati ta bayyana cewar tana nan kan bakanta kan yin watsi da bukatar ƙungiyoyin kwadago dangane da soke sabuwar dokar sauya tsarin biyan kudaden fansho ministan kudin kasar bruno lemer ya zargi ma'aikatan sufuri da jefa jama'a cikin mawuyacin hali a daidai lokacin da ake shirin tafiya hutun bukukuwan ƙarshen shekara ga kaɗan daga cikin kalamansa Ma'aikatan kwadago ne ya kamata a zarga da laifin hana miliyoyin mutane zuwa hutun Kirsimati da na sabuwar shekara. Duk da cewa mafi yawan fasinjoji sun sayi tikitinsu fiye da watanni biyu da suka gabata, amma yau za a hana su zuwa don ganawa da 'yan uwansu gaskiya wannan bai dace ba. Dole ne irin waɗannan mutane su zauna a gida ko kuma su yi amfani da motocinsu don yin balaguro na tsawon awanni. Ina sanar da ma'aikatan jiragen ƙasa cewa wannan bai dace da su ba. fadar gwamnatin faransa ta ce shugaba emmanuel macron ba zai soke sabon shirin biyan kudaden fanshon da ya haddasa yajin aikin gama gari da kuma jerin zanga-zanga a fadin kasar ba abin da za ta yi halin yanzu shine inganta shirin na biyan fansho amma ba soke shi baki ɗaya ba kawo yanzu ƙungiyoyin kwadago da gwamnatin kasar sun gaza cimma matsaya yayin da ake sa ran gudanar da ƙarin tattaunawa a tsakaninsu. su A kasar India zanga-zangar adawa da dokar hana musulmi baƙi zama 'yan kasar ne ta sananta, inda jama'a suka yi gama da jama'an tsaro, yayin da masu sa ido a siyasar kasar ke kallon Firayim Minista Narendra Modi a matsayin mai yunkurin mayar da kasar ta mabiya addinin Hindu zalla. Nura Ado Suleiman ya duba mana wasu daga cikin matakan da ya ɗauka waɗanda ke nuna manufarsa. Zargin da ake wa Firaminista Narendra Modi na shirin sauya alkiblar indiya ya soma ne bayan lashe zaben shugabancin ƙasar wa'adi na biyu a watan Mayu, inda a ranar biyar ga watan Agusta ya soke kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kan Jammu da Kashmir yanki ɗaya tilo da musulmi suka fi jaya indiya matakin farko kenan da masharhanta ke ganin ya jefa fargaba a zukatan al'ummar musulmin kasar da adadinsu ya kai miliyan 200 a watan nuwamba kuma kotun kolin indiya ta baiwa mabiya addinin hindu damar gina katafaren wurin bautarsu a Ayodhya, wurin da a baya musulmi ke da daɗaɗɗen masallacin da ya shafe shekaru sama da 400. Nasarar da jam'iyya mai mulki ta BJP ta daɗe tana fafutukar samu. Wani batu da ya sake haifar da fargaba a ciki da wajen na India game da zargin Firaminista Modi na shirin sauya alƙiblar ƙasar shine rijistar ɗan ƙasar da aka kammala a jihar Assam da ta ware akalla mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara mafi akasarinsu musulmi waɗanda a yanzu haka suke fuskantar rasa shaidar 'yan ƙasa tsare su a sansanoni ko ma korarsu daga ƙasar. A Najeriya cikin mako mai karewa Majalisar Dokokin Kasar ta sanar da ware Naira biliyan 37 don gyaran ginin Majalisar Kasar. Lamarin da ya janyo cece kuce daga al'umma musamman saboda halin kuncin rayuwa da jama'a ke ciki yanzu haka. Ga wakilinmu na Abuja, Mama Sani Abubakar, da rahoton da ya haɗa mana a kai. Wannan batu ya jefa 'yan Najeriya cikin yanayi na ɗimuwa, bacin rai da kuma takaici, musamman saboda suna da masaniya kan wasu manyan ayyukan gine-gine sabbi da aka yi a ƙasa da kuɗinsu bai kai hakan ba balle a batun gyara da ma Babban misali shine katafaren sabon hedkwatar EFCC da aka gina kan kuɗi naira biliyan 28. Na zanta da ɗan majalisar dattijan tarayya, Sanata Ahmed Usman Babba kai ta inda ya shaida cewa kusan duk abin da yake son a rika gyara shi akai akai gwamnatin da muka yi karbi mulki daga wurin ta ba ta yi ba kuma da gangan bisa ganganci to saboda haka shi gyara in ana yin shi a daidai lokacin da ya kamata to za ya rika tahiya ba tare da wani ya sani ba kuma ba tare da an kashe makudan kuɗi ba shuguhan mu da ta house of representative zuba take kaɗa kanka yanzu za ka gani ac kujeru sun kakkare wurin bahaya sun lalace ba kwa ganin kuɗin nan hanya ba su yi yawan gaske ba saboda Allah ka dubi girman majalisar Najeriya. To ko ya ƙwararru a harkar tattalin arziki ke kallon wannan lamari sai na zanta da Malam Abubakar Ali. Ni na ɗauka mako mafarki ake yi da wannan kasabin nan da aka yi. Yaushe aka gina wannan majalisar nan? Yaushe aka gama sabon ginin bangaren nan wannan rashin majin tausayin talakan Najeriya ne. Kai kashi ya cika cikin kashi kenan sai ka ce ka koshi. Kuna cin bashi a aiwatar da ake? Wannan gaskiya fi sabilillahi shugaban kasan ya kamata ya ja musu birki. Shi ma Malam El Harun Muhammad ƙwararre ne kan harkan ci gaban ƙasa ga kuma abin da yake cewa. Wannan bayani ya zo da ban mamaki wani irin gyara ne za a yi naira biliyan talatin da bakwai kuma akwai matsaloli guda uku. Matsalan farko wannan shine cewa alakan da ke tsakanin bangaren zastarwa da kuma wakilan jama'a. Wannan alaka tana ba 'yan ƙasa tsoro ganin yadda ake ɗasawa ka je kana ranto kuɗaɗe da za ka yi muhimman abubuwa ka zo da abin da bai da muhimmanci. Matsala ta biyu ita ce mutane da yawa sun ɗauka za a kawo canje-canje da zai shafi ɓannace-ɓannace da ake ganin ana yi matsala ta uku ta za ka zo gidanka ba abinci ka kwashi waɗannan sununin kuɗi ka ce za ka gyara majalisa da dukkan alamu wannan batu zai ci gaba da kawo rudani ne a ƙasa matukar ba a janye ba muhammad sani abubakar daga abuja rfi hausa a najeriya wani batu da ya ɗauki hankali kuwa a ƙasar shine yadda majalisar koli ta gwamnonin ƙasar mai kula da tattalin arziki ta yanke shawarar fara amfani da kaso 20 na kudaden fanshon ma'aikatan jihohi a matsayin rance domin gudanar da ayyukan raya ƙasa a jihohinsu daga shekara mai kamawa. Tuni gwamnatin Najeriya ta goyi bayan matakin gwamnonin jihohin kasar domin rantar kudaden fanshon ma'aikata, a yanda su ma'aikatan ba su da damar rancen kudaden da suke tarawa. Wannan mataki dai ya zaburar da ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar wajen nuna rashin amincewa da shirin. A tattaunawarsa da Muhammad Salisu Hamisu, kamar Nasiru Kabir, sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta UTC, ya yi tsokaci. ai wannan abu bai zo mana da mamaki ba bisa la'akarin da muka yi dama mun sha gaya 'yan najeriya ai rashin imani ne a ce gwamnonin nan akwai kuɗaɗe she dama suke ta yaudaran ma'aikata ko kuma 'yan fensho cewa babu kuɗaɗe mutanen nan suke layi suke mutuwa suke ta neman fensho ɗinsu amma abin mamaki wai har gwamnatin tarayya ta amince musu da just to bashin wannan kuɗi to mun yi tur da wannan abu kuma kamar yadda na faɗa mun rubuta shi ministan kwadago mun yi tur da wannan abu kuma ba za mu lamunta ba yan fensho din nan wasu su ma sun gama mutuwa babu kudaden su an aje kudade mun rasa me ake da wannan kudade yau an kai ga rashin kunyan cewa ma wai kudaden nan shi za a diba a ci bashin su alhalin ga waɗanda suke bukatan kudin nan suna raye wasu su sun mutu amma ba iya biyan su haƙoƙin su ba wannan rashin imani ne wanda kungiyar kwadago mun lura cewa ana yi ne a bisa yadda ake yunkurin ce ana uh, cin hanci da rashawa kuma ana wai gaskiya to mu sai muka ga duk sabanin haka ne shi yasa muka yanke shawarar gwamnonin nan su su yi gaggawan janye wannan mataki nasu idan ba haka ba ina mai tabbatar muku za mu yi fito na fito da gwamnan najeriya a akan kuɗin 'yan fensho a najeriya A Najeriya wani batu da ke jan hankali kuma shine batun sabbin masarautun jihar Kano da ke arewacin ƙasar. A ƙarshen makon nan wasu ƙungiyoyin fararen hula akalla 183 a jihohin Kano ne suka nesanta kansu da ikirarin gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje da ke bayyana cewa wasu daga cikinsu ne suka aike masa da takardar bukatar tuɓe mai martaba sarki muhammadu sunusi na biyu gwamnan na kano abdullahi ganduje ta cikin wata sanarwa da sakataren yada labaransa abba anwar ya fitar ta ce ya karbi takardu daga hadakar ƙungiyoyin fararen hula 35 da bai bayyana sunansu ba waɗanda ya ce sun bukaci gwamnan ya tuɓe mai martaba sarki sunusi na biyu cikin sanarwar gwamnan ya ce ƙungiyoyin 35 sun zargi mai martaba sarki sunusi da ƙin biyayya ga gwamnati mai ci karkashin abdullahi umar ganduje na jam'iyyar apc sanarwar ta bayyana sunan wani comrade ibrahim ali a matsayin wanda ya jagoranci haɗakar ƙungiyoyin na fararen hula 35 daga najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar niger inda shugabannin kasashen da ke rundunar jason sahel da ke yaƙi da ta'addanci suka sake bayyana aniyarsu ta haɗin kai wajen murƙushe 'yan ta'addan da suka addabe su shugabannin sun bayyana hakan ne yayin wani taro na musamman da suka gudanar a Nijar bayan kazamin harin da ya hallaka sojojin Nijar ɗin 71. Kubra Illo na ɗauke da rahoto a kai. Shugabannin ƙasashen sun soma da ziyartar makwantin jami'an tsaron 71 da suka rasu sakamakon mummunan harin da barikin sojan Inatas ta fuskanta ranar Talata da ta shige kafin buɗe zaman taron da aka yi da jawabin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu. A kokarin yaƙi da ta'addanci muna buƙatar buƙatar ƙarin aminan hulɗa ba wai ragewa ba kana da girka wani haɗin gwiwa na jami'an tsaron ƙasashen duniya domin yaƙi da ta'addanci a yankin sahel da gabar kogin chadi wannan shine fatan da muke ya shiga shafin asalin ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya domin samun haɗin gwiwar ƙungiyar g sahel rock christian kabore shugaban ƙasar burkina faso shugaba mai ci a yanzu na ƙungiyar g sahel lokacin da yake jawabin buɗe wannan zaman taro Yawan hare-haren ta'addanci da suka kici suka kicin yawa a yankunan mu na mana nuni da cewa halin da ake ciki ya yi tsanani amma kuma gaggauta yin aiki kafaɗa da kafaɗa shine abu mai mahimmanci ire-iren kokarin da muke yi yau da kullum ya karfafa haɗin kai kalla hankoro ministan harkokin wajen ƙasar niger ya ce ya kamata a ƙasashen duniya su buɗe ido mayan ƙasashe su ne muka sa akan sanadin abin da yawa kana libi su buɗe ido su diba da kyau to tabbata da abun da terrorist ka yi a sahel suna da nasu lahiya ciki. kubra ilo nyame rfi hausa muna jamhuriyar niger inda a ranar 18 ga watan nan ta yi bikin cika shekaru 61 da zama jamhuriya da ake gudanar da bukukuwa da kuma kaddamar da sabbin ayyukan raya ƙasa. dangane da ranar bashir ibrahim idris ya tattauna da ministan sadarwar kasar salahabi kuma ga yadda zantawarsu ta gudana To, Minista Salahabi, menene tasirin wannan rana ta jamhuriya da ake biki yau a Nijar? Tasirin ta na farko shi ne ta nuna cewa Nijar ta samu lokacin ta wani abin da kira ruwa da Alif ɗari sada da hamsin da eh, tuncin ta na zama jamhuriya. Wani jamhuriya ko shi da incin alif ɗari da jikin an samu incin kai na kira independence. Kuma tana nuna misalin mutane da muhimmanci da yin sosai saboda kuma shugaban kasa Muhammadu su ya zo ya dauke kuma duk shekara ana yin ta cikin gari gari yanzu kuma wannan tashi hankali da aka ce ya jiha ta talabiri kuma ga shi bana an samu ayyukan nan sallar can bayan lalle mun samu da son mutane mu da yawa wajen soja guda saba'in da ɗai to ga tan da muhimmanci sosai gare ni da zaman to ayyuka nuna ma 'yan kasa jin daɗin al'ummar Nijar da zaman to mun samu jamhuriya yau shekara sittin da shekara 61 kuma ka gani ko ga dai dan adam babban shekaru ba kanana ba. Za mu karkare shirin da kasar Kamaru, inda Majalisar Dokokin kasar ta amince da wata doka da za ta baiwa yankin da ake amfani da Turancin Ingilishi damar tsara harkar ilimi da kuma shari'a domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a yankin. Usman Ibrahim Tinau na ɗauke da ƙarin bayani. Idan har majalisar dattawan ƙasar ta amince da dokar ta fara aiki zai bai wa yankin yammacin ƙasar da ke yaƙar sojojin gwamnati damar shimfiɗa tsarin ilimi da harkokin shari'a. Arewa maso kudancin Kamaru da masu amfani da turancin Ingilishi suka fi yawa amma kuma yankin da ke amfani da Faransanci ya mamaye. Mamayar da ta kawo masu amfani da turancin Ingilishi suka fara boran raba ƙasa boran da gwamnati ke amfani da ƙarfi domin murƙushe su. Kimanin mutane dubu uku ne suka mutu a yayin da sama da dubu ɗari shida suka bar gidajensu kamar yadda ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ruwaito. A watan Oktoba da ya gabata shugaba Falbiya ya kira wani babban taro na ƙasa domin sasantawa amma 'yan aware suka ƙauracewa taron. Baiwa yankin da ke amfani da turancin Ingilishi 'yanci yana ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da aka so a tattauna amma hakan ya sa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu. Tuni ƙasar Amurka ta buƙaci baiwa yankin da ke amfani da tashin hankali kware-kware 'yanci tare da bayyana cewa matakin soja zai ƙara dagula lamura a yankin. masu masauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, Ahmad Abba da na shirya kuma na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya.